تبع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa barkatu. muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddiri rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahina litinin uku ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas wanda ya daidai da 29 ga watan mayu shekara ta 2017 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani cikin wannan masallaci na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji muna cikin suratul ahzab kamar yadda alarama ya karanta mana shekaran jiya mun fara da abin da ya shafi farkon wannan sura ya ayyuha annabiy yuttaqillah ya kai annabin Allah Allah madaukakin sarki yace masa yaji tsoron Allah wala tuqil kafiri na munafiqin kada kai da'a wa kafirai da munafukai. Allah ya ce inna Allah kana aliman hakima lallai Allah madaukakin sarki ya kasance masani kuma mai hikima Allah ya ce masa wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka yi maka wahayinsa daga wajen ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai ba da labari na abinda mutane suka kasance suna aikatawa Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara دعا subhanahu wa ta'ala wa kafa Billahi Wakila. Allah maɗaukakin sarki ya kai wadda za a dogara gare shi wajen a samu abin amfani wajen ya bada abun amfani ko kuma ya kore abun sharri wa tawakkal ala Allah inda zamu tashi yau kenan wa tawakkal Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ka dogara gare shi cikin dukkan halaye da yanayi da kake ciki cikin dukkan yanayi da kake ciki ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wadda zai kare ka daga dukkan wani abu wadda zai cutar da kai kuma zai kare ka daga duk abin da zai nemi maka illa kuma shine wadda zai kai ka zuwa ga abin da za ka yi amfani sa'annan kuma Allah matsaukakin sarki shi kaɗai ne wadda za ka dogara gare shi ya kiyaye ka ka miƙa dukkan al'amuran ka zuwa gare shi wannan jan hankali shi ma irin jan hankalin bayan an ja hankalin annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma jan hankalin ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma shafi al'ummarsa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinsa a farkon wannan sura cewa kada ya ɗa'a wa kafirai da munafukai aka zo aka ce ya bi wahayi saboda bin wahayi shi zai kare shi daga dukkan wani abu na kafirai ko na munafukai sa'annan kuma aka zo aka ce masa ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala domin in ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki shi zai ba shi abin da yake so shi kuma zai kare shi daga dukkan abin da baya so saboda haka dogaro ga Allah maɗaukakin sarki zai kawar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen dukkan wani nau'i na haɗaka da kafirai ko kuma abin da ya shafi munafukai sa'an nan kuma Allah maɗaukakin sarki shi wakili ne majibinci ne ga duk wanda ya dogara gare shi ya kuma mai da al'amarinsa zuwa gare shi tawakkali da muke gani nau'i ne cikin nau'uka na ibada kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci shi tawakkali sifa ne cikin sifofi na muminai Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a farko farkon suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala ya yatawakkalun Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minun iyakan mu'minai iyakan mu'minai alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan suka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ta su zamanto sun raurawa wa idha tuliyat alaihim ayatuhu idan an zo ana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum imana sai ayoyin nan su ƙara musu imani wa ala rabbihim tawakkalun kuma ga ubangijinsu suka dogara kun ga an zo da innama Wanda yake ifada na abin da ya shafi alhasru iyakancewa a sai wadda bai da tawakkali wanda bai dogara ga Allah subhanahu wata'ala wajen Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa abin amfani ko ya cin kuje masa abin sharri ba to lallai imanin mutum yana da saura imanin mutum yana da saura Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kafa billahi wakila ka yarda ka kafu ka amince Allah maɗaukakin sarki ya kai wadda za ka dogara gare shi Allah ya ce wa mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ishe shi ba wai sai an nemi ƙari ba a'a Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ka dogara gare shi to ya isa ba sai ka je kana neman ƙari nan ƙari can kafin ya zamanto wato a ce tawakkalin ka ya haɗu ba wa mai ya tawakkal alallahi Allah fa hasbu Allah madaukakin sarki ya ishe shi duk abin da yake bukata duk abin da yake ganin zai cutar da shi ba zai samu aminci ba sai da wannan abun to dogaro ga Allah madaukakin sarki ya biya bukata ba sai ya je ya nemi kari da wani abu ba duk abin da yake nema ya nema ya dogara ga Allah subhanahu wataala zai bashi ba sai ya je ya samu wani abu ba ah, الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى يشي وهو واجب ولا يتم الإيمان إلا به شي توكلي واجبين واجبين أسامو توكلي وجن دكا مسلمين يشي ولا يتم الإيمان حاصل ما إيماني بيتك mutum bai zamantowa mai imani in labihi sai dai da shi sai da me sai da tawakkali shi yasa Allah ya ce innamal mu'minuna iyakacin mu'minai sannan ya zo ya biyo ayan ya rufe ayan da bayanin tawakkali annabi yaqub alaihi salam mahaifin annabi yusuf bayan abin da ya faru ya faru na tsakanin ‘yan uwan annabi Yusuf salam da shi annabi Yusuf yadda suka jefa shi a rijiya aka cire shi aka sai da shi har ya je ya zauna a gidan aziz sa'an nan daga baya ya je kurkuku ya zo ya zama ma a shugaba har aka zo aka jarrabi yanayi da fari ana zuwa neman abinci wajen su annabi yusuf alaihi salam daga garuruwa daban-daban a lokacin fita neman abincin nan ‘yan uwan annabi yusuf salam za su bar garinsu zuwa wajen annabi yusuf alaihi salam domin neman abinci suna da yawa ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam a wannan lokacin da za su fita su je su shiga wato garin su annabi yusuf alaihi salam sai annabi yaquba alaihi salam a matsayinsa na dattijo a matsayinsa na dattijo mai dabara mai hikima yake ce musu وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة يتي وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون النبي يعقوب عليه السلام يقول إذا كنت زوج شجاع wannan garin ya bani ya ce ya ku ‘ya'yana la ta min babin wahidin kada ku je dukkan ku duk yawan kunnan ku shiga garin ajere ta kofa ɗaya kawai kowa yana ganin ku ‘ya'yan mutum ɗaya ku je ruti kuna shiga wannan garin yace ce musu a'a la ta da min babin wahidin kada ku shiga garin ta kofa ɗaya wadakulu min abwabin mutafarriga ku shiga ta ƙofofi daban-daban anan nan yana da wani dabara yana da wani hikima yana da wani tajriba da wani experience da yake da shi shine a ga 'ya'yan mutum ɗaya suna shiga gari a lokaci guda wannan zai ja hankalin mutanen garin zuwa gare su har ma a iya nufansu da wani abu na sharri sai ce a'a to ku shiga ta ƙofofi daban-daban domin riko da sababin kada cutarwa mai cutarwa ya same ku sai ce to amma kuma ga wani abu shiga da za ku yi ta kofa daban-daban din nan domin neman kariya ne na kada Allah maɗaukakin sarki ya cutar da ku amma fa ku sani wa ne an kun min Allah min shai. hakan ba zai hane ku da wani abu ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan Allah ya tsara wani abu zai same ku to wannan riko da sababin nan da kuka yi na shiga ta kofofi daban-daban ba zai hana abun ya same ku ba inin hukumu illa lillah babu wani mai hukunci mai tsara abubuwa sai Allah madaukakin sarki shi kaɗai. alaihi tawakkaltu wannan shine muhallin shahidin namu alaihi tawakkaltu gare shi na dogara injuwa inji annabi yaquba alaihi salam wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma gare shi ne duk wani mai tawakkali zai mika tawakkalinsa saboda haka anan ya musu ishara zuwa ga wani abu shine rashin su ta kofa daban-daban tsoron ayin ko tsoron wani abu daga cikin abubuwa masu cutarwa musamman ana ganin 'ya'yan mutum ɗaya sa'an nan kuma bayan ya nuna musu wannan abu da za su bi na tsoron kada su samu cutuwa sai kuma ya ce musu to amma fa ku sani wa ma'ugu ne an min Allah min shai. fal muqaddara la budda na. duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara zai faru da ku idan Allah ya tsara dama wani abu zai samu ɗayanku to riƙo da sababin nan da kuka yi ba shi zai hana abun ya same shi ba hukunci hukuncin Allah ne alqaba'u qaba'uhu tsarin tsarin Allah ne al'amarin al'amari ne na Allah duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya ƙaddara zai faru da bawa babu makawa sai ya faru da bawa sai ya ce musu kuma alaihi tawakkaltu ai la ala ghairihi gare shi na dogara ba ga wani abu daban ba shi wannan hikima da na baku kawai hikima ne ta tajriba ce amma ba ita ce a bar dogaran ba ruko ne da sabari saboda haka fa innahu bitawakkul yahsul kullu maqlub da tawakkali da za a yi ga Allah subhanahu wata'ala duk wani abin da ake nema za a samu sa'an nan kuma da tawakkali da za a yi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ake guje masa na sharri mutum zai mene zai kuɓuta daga gare shi akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda maluma suka yi a kan abin da ya shafi tawakkali wannan littafi da muke gani wanda ya rubuta shi limami ne yanzu haka na haramin madina shine a sheik abdulmuhsin al-qasimi limami ne na abin da ya shafi masallacin madina yanzu haka yana mana bayani akan abin da ya shafi tawakkali sai yake cewa a tawakkul huwa sidqu tafwibu tafwid wal i'timad ala Allah fi jami'il umur yace idan aka ce tawakkali ana nufin shine haƙiƙani ko kuma tabbaci na miƙa abubuwa mutum ya miƙa al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata miƙa al'amuransa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa timadu ala fi jami'il umur ya kuma dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan abubuwansa wa izharul ajaz wal istislamu ka kuma bayyana rauninka ka bayyana wa Allah madaukakin sarki kana da rauni babu wadda zai kare ka sai shi babu wadda zai baka abin da kake so sai shi wa huwa ibadatun min al ibadat yace kuma shi tawakkali ibada ne cikin me cikin abin da ya shafi ibadu bal huwa min ajalli anwa'il ibadat yace kai shi tawakkali yana daga cikin madaukaka cikin ibada min min ajalli anwa'il ibada yana daga cikin maɗaukaka cikin me cikin al'amari na ibada wa a'ala maqamatu tauhid kuma mafi ƙwaloluwa cikin darajoji na tauhidi sai malami ya kawo mana magana a sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala yace at-tawakkul faridatun shi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala farilla ne wajibi ne yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala ya wajaba ya wajaba mutum ya tsarkake niyyarsa wajen tawakkalinsa ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya gaskata ta miƙa wuya ya gaskata miƙa al'amuransa ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai sai yake cewa bal la ya ƙomo bihi ala wajihil kamali yake cewa ne annahu min afdalil ibadati wa ala makamatu tauhid bal la ya ƙomo bihi ala wajihil kamal illa khawasul mu'minin a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala yake cewa babu mutane waɗanda suke tsayuwa su cika tawakkalinsu sai ke keɓantattun muminai dama haka al'amarin musulunci yake dalilan nan da muke gani wani sashensa yana fasara wani sashi yanzu mu duba maganar sheikh muhammad bin Abdul abdulwahab magana ne da yadda bakinsa amma mu duba kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sai yace ai tawakkali babu wanda ke cika shi ya gama tsayuwa kansa sai ke bantattu cikin me cikin abin da ya shafi mu'minai kamar yadda Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana mutane dubu saba'in masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba saboda me saboda abin da suka cika na abin da ya shafi tawakkali yace walidhalika amara Allah walidhalika amara Allah bihi fi ghairi ayatin min alquran saboda muhimmancin tawakkali Allah madaukakin sarki ya umurci musulmai da su yi tawakkali a sama da aya daya ayoyi daban-daban cikin alqur'ani sai yake cewa shi wannan tawakkalin a'azamu mimma amara bil wudu'i annabi Sheikh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu ta'ala yace girman tawakkali ya wuce girman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da alola ai alola nasin Qur'ani ne yace ayi shi yace to girman tawakkali ya wuce umarnin da aka yi na alola wal ghusl janaba da kuma umarni da aka yi na wankan janaba bal ja'alahu sharɓan fil imani wal islam malam yace kai an sanya tawakkali sharaɗi cikin imani da musulunci an sanya tawakkali sharaɗi cikin imani da musulunci yace wa mafhumu zalika intifa'ul imani wal islam inda intifa'i wannan yake nuna mana idan aka rasa tawakkali an rasa musulunci an rasa imani idan kuma an samu tawakkali an samu mene an samu musulunci an samu imani sai malam ya ci gaba da kawo hujjoji da suke bayani akan muhimmancin tawakkali inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro zuwa gare shi a sai tawakkali abu ne mai muhimmanci har Allah madaukakin sarki yana son wanda ya dogaron zuwa gare shi aka kawo mana bayanin mutanen annabi Musa alaihi salam da umarnin da annabi Musa ya yi musu wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa alaihi salam ya ce ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billah matukar in kun kasance kun yi imani da Allah madaukakin sarki kun ga kamar sharadi ne ne na imani in kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala fa alaihi tawakkalu to gare shi za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance musulmai ta iya yiwa wani ya ce a'a to ai mu al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama amma da zumaran ya kawo mana bayanin annabi Yaqub alaihi salam da ƴan uwansa yanzu an kawo mana bayanin annabi Musa alaihi salam sai mu ce eh annabawa gabaki da su wato sun yi tarayya wajen mahaifi amma sun sha bamban wajen mata misali nan shi ka iya samun mutum ɗaya yana da mata hudu kowace kuma daga cikin matan nan nasa ta aihu tana da 'ya'ya kun ga duk abin da 'ya'yan nan suka haifa duk abin da matan sannan suka haifa sun yi tarayya da shi wajen mai wajen baba wajen mahaifi amma kuma 'ya'yan mata hudun nan daban-daban wasu su ƴaƴan mace sai sun yi tarayya da sauran wajen mahaifiya haka ƴaƴan kowace daga cikin mata hudu saboda haka dukkan sa in ta hada gaba ɗaya suna da tarayya wajen mahaifinsu amma wasu daga cikin su kuma sun sha bamban wajen mahaifiya to haka annabawa suke kamar yaya dukkan annabawa baki ɗaya sun yi tarayya wajen abin da ya shafi tauhidi ina fata an fahimta ba su sha bamban ba dukkan annabawa sun yi tarayya da junansu a bangaren tauhidi kuma tawakkali yana daga cikin tauhidi sa'annan kuma sun sha bamban cikin shari'a ina fata an fahimta saboda haka aka ɗauki aƙida kamar shi ne mahaifin nan wanda yake da alaƙa da 'ya'yansa gabaki ɗaya 'ya'yan mata huɗin nan sa'annan kuma shari'a wani abu ne ka ƙaddara kowace mahaifiya daga cikin daga cikin mata kowace mace daga cikin matansa huɗin nan da naka ƴaƴan ka ɗauka hakan shine ne ne kamar shari'a ina fata an fahimta saboda haka shi al'amari na imani al'amari na tauhidi yana da alaƙa da dukkan annabawa baki ɗaya ai in muna iya tunawa na na khadija alaihi salam lokacin da mala'ika jibril ya fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam in ba a manta ba a lokacin da ranar khadija alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan ya shiga wannan yanayi har yazo ya ce mata dasiruni dasiruni zamiruni zamiruni killube ni killube ni saboda ya razana ta ɗauke shi ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai shi wajen ɗan uwansa me yace ɗan uwan nata ya kai ta kai shi wajen ɗan uwanta ɗan uwanta ya gane cewa alamar annabta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa lallai da ina nan da na taimake ka abinda ya zo maka nan shine abinda yake zuwa mawane wa annabi Musa alaihi salam a sai harka na abin da ya shafi waɗannan abubuwa harka ne da suke da tarayya da annabawa ga baki ɗaya ina fata an fahimci wannan sa'annan har yanzu shi tawakkali baya cin karo da riko da sababi baya cin karo da riko da sababi malami yake cewa wa yajibu fi'ilul asbabi ma tawakkuli ya wajaba a aikata sabbuba tare da tawakkali walakin ma'a adamin rukuni ilaiha amma kada kuma ka karkata ga sababinka kaga kaman sababin nan da ka rike shi ya baka a'a ka ɗauka Allah maɗaukakin sarki shine ya baka amma sababi ka yi riko ne kawai da shi ba ya baka ba sai malam ya kawo mana maganar ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace qala ibn al-qayyim rahimahullah man ankara al-asbab lam yastaqim minhu tawakkul duk wanda yayi inkarin riko da sababi to tawakkali bai tsayu a wajensa ba walakin min tamami tawakkul yace sai dai yana daga cikin cikan tawakkali adamin rukuni ilal asbabi kada mutum ya karkata zuwa ga sababin da ya rike wa qabu alaqatil qalbi biha ya kuma yanke alaqar zuciyarsa da ita fa yakunu halu qalbuhu qiyamuhu billahi la biha sai ya zamanto tsayuwar zuciyarsa kasantuwar zuciyarsa ta tsaya ne ga Allah ba da wannan sababin ba wa hala badanahu qiyamu hadiha abinda ake nufi wato riko da sababi kar ya hana ka ne a tawakkali ba zai hana ka riko da sababi ba duk abin da za ka yi na riko da sababi ka yi riko da sababi amma ka yadda cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne mai mene ne mai ƙaddarawa. Shi ne mai bayarwa duk abin da kake nema ka tashi ka je ka neme shi shi ne riko da sababi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa zai zamanto mai basira zai zamanto mai ilimi zai zamanto wani abu a fagen karatu to Allah ya tsara masa riko da sababin ya zama wani abu a fagen karatu shine ya je makaranta in ya je makarantar nan ya gama nasa ya yi riko da sababi a kinsa masa karatun wannan wani abu ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi taimake mu maluma sun kasa tawakkali har zuwa gida hudu abu na farko tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa sifa ne na muminai kuma imani baya cika sai da shi abu na biyu shine mutum ya yi tawakkali ga wani mutacce yana ganin a asirce shi wannan mutaccen shine wadda zai kawo masa amfani ko zai cin kuɗe masa cutarwa wannan shirka ce babbar shirka saboda mutum ya kudirta a ransa cewa wannan mutaccen yana da wani tasiri wajen jujjuya duniya ina fata an fahimta tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mataki na farko wannan wajibi ne sifa ne cikin sifofin muminai tawakkali ga wani mutacce da ganin cewa wannan mutaccen zai kawo maka wani abun amfani wani wanda ya rasu kana ganin zai kawo maka abun amfani ko zai sun kuɗe maka sharri tare da kasan ya mutu ya rasu wannan shirka ce babba sawa'un mutum yana ganin wani waliyi ne zai kawo masa abun amfani zai kuɗe masa abun sharri ko wani salihin bawa ko wani annabi ko wani malami duka wannan shirka ne ina fata an fahimta na uku shine wanda yake makaruhi mutum ya dogara ga wani wajen samun abubuwan sarrafa rayuwarsa wannan makaruhi ne kai dai ka yarda da cewa shi wanda kake ganin shi zai baka Allah ne ya baka amma shi mutumin sababi ne ya maka na samun abu ina fata an fahimta sai kuma tawakkali wadda a shi ya halatta ba haramun bane shine mutum ya wakilta wani ya yi masa abin da shi ma zai iya kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta wasu su raba zakka kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta wasu su yi tsaye da hajji kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta Ali bin Abi Talib ya yanka hadaya wadannan abubuwa ne su wadda suke na halal Allah madaukakin sarki ya ce taimake mu saboda haka dai tawakkali wajibi ne sifa ne cikin sifofi na muminai duk da bai da tawakkali bai da imani kamar yadda maluma suka bayyana sa'an nan kuma da wannan tawakkalin mutum da tawakkalin nan da mutum zai yi zai samu cikakken imani kuma zai samu cikakken lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk waɗannan abubuwa guda uku da farkon sura nan ce mana bayani ayoyi ukun farko duka an ja hankalin annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma ya shafi annabi ya kuma shafi al'ummarsa yanzu da mu shiga kuma wani sabon bangare cikin abin da ya shafi wato hukunce-hukunce wadda sura ta tattauna a kai na'am ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما أولياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندهم الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayani kan abin da ya shafi wato wannan sura da duka an yi mana shimfiti ne da yake da alaka kai tsaye da abin da ya shafi aƙida da tauhidi yanzu an fara shiga cikin hukunce-hukunce Allah maɗaukakin sarki yace ma ja'ala Allahu li rajulin min ƙalbai fi jawfi babu wani mutum guda ɗaya. wadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa zuciya guda biyu kowane mutum zuciyarsa guda ɗaya ne wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna Sa'an nan kuma Allah maɗaukakin sarki bai sanya matan da kuke zihari da su su ne suka haife ku ba وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ألا Allah دوكاكين sarki bai sanya matan da kuke zihari da su a matsayin iyayenku ba wama ja'ala adiyakum abna'akum sa'annan kuma 'ya'ya waɗanda kuke danganta su gare ku kuke cin 'ya'yana ne ko ɗana ne har ma kuke danganta yaron da sunanku misali a ce ɗa wadda ba naka ba ka ce a ce wane dan wane wadda kuma ba wa? ba shine mahaifinsa ba shi wanan nan ba shine mahaifinsa ba Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum to cewa da kuke wana dan wani alhali ba ɗansa bane shi wana ba mahaifinsa bane Allah bai sanya hak bai sanya yaran su zamanto sa ba tare da haka Allah ya ce zalikum qawlukum bi afwahikum wannan magana ne da kuke furtawa da fatun ku. wallahu yaqulu al-haqqa Allah madaukakin sarki shine yake faɗan gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma shi yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya sai Allah ya ce ud'uhum li abaihim su waɗannan ƴaƴa ku kira su da sunayen iyayensu ku danganta su da iyayensu huwa sabo inda Allah hakan shi yafi zamantowa adalci wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san sunan iyayensu da za ku danganta su da shi ba fa ikhwanukum fi dini to ƴan uwanku ne cikin addini ka ce masa ɗan uwana a musulunci wa mawalikum kuma majibincan ku ne ko ka ce masa maulaya وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به باب ليكي إذا كوكي كسكري وجن دنجن تواني دود با ما هيتين سبا ولكن ما تعمدت قلوبكم أما ذاك سامو ليكيني إذا دنجا كوكا دنجن تواني دوان ود با ما هيتين سبا وكان الله غفورا رحيما Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai rahama Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi babu wani mutum daya da Allah madaukakin sarki ya sanya masa zuciya guda biyu a cikin jikinsa dukkan dan adam zuciyarsa guda ɗaya ne zuciya da muke gani nan ne mahada mariƙa na hankali wajen fahimtar abubuwa idan aka samu zuciya guda biyu cikin mutum ɗaya ko a jikin mutum ɗaya to wannan zai haifar da cin karo zai haifar da abin da ya shafi lalacewa ga rayuwar mutum ma'abocin zuciya guda biyu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa kowane mutum ɗaya zuciya ɗaya babu wani mutum ɗaya wadda yake da zukata guda biyu tare da shi wannan wani iddi'a'i ne da mutanen makka suke dangantawa ga wani mutum wadda suke ce shi yana da zuciya guda biyu shine aba ma'amar jamil bin ma'amar fahari au fihiri ya kasance suka ce yana da zuciya guda biyu saboda abinda suke gani daga wajensa na tsananin basira da zaka'i har wannan ya ruɗe shi da kansa yake cewa ina da zukata guda biyu kuma dukkansu ina hankaltan abubuwa da su saboda aka zuciyata ta fi zuciyar Muhammadu dan Abdullahi ma'ana zuciyarsa ta fi zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zuciya guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zuciya daya shi kuma yana da zuciya guda biyu saboda haka sai wannan ayar ta zo tana mayar musu da martani cewa babu wani mutum ɗaya da aka sanya masa zuciya guda biyu kowane mutum ɗaya zuciya ɗaya ne a jikinsa ƙurƙubi rahimahullahu ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a wannan ayan cewa babu wani mutum ɗaya mai zuciya guda biyu saboda haka wa yakunu fi hadha qa'nun 'ala al-munafiqina taqaddama dhikruhum wannan cewa da inkari da Allah maɗaukakin sarki ya yi na cewa babu wani mutum ɗaya mai zuciya biyu wato suka ne da martani Allah maɗaukakin sarki yake wa munafukai da kafirai wa kafirai da kuma abin da ya shafi munafukai wadda aka ambata mana su a farkon sura ɗin waɗanda ai wato suke sai suna da akwai mai zuciya biyu alhali babu mai zuciya biyu kowa da ka ganshi zuciyarsa ɗaya ne wannan ya ce kamar tabbatarwa ne Allah maɗaukakin sarki yake mana cewa zuciya ɗayan abubuwa guda biyu ne a cikinta ya ce fa'in hin imanu in ma ya zamanto cikin zuciya akwai imani wa in hin kufur ko kuma ya zamanto cikin zuciya akwai ne akwai kafirci saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kore abin da suke faɗa ko mutum ya zamanto mai imani ko mutum ya zamanto kafiri mai ɗauke da kafirci amma zuciya kwaya ɗaya ba guda biyu ba ne saboda haka su ma munafukai sun bayyana musulunci ne da fatar baki amma cikin zuciyarsu na ɗauke da abin da ya shafi kafirci saboda haka kasantuwar kowane mutum ɗaya zuciya ɗaya ne tare da shi ba zuciya biyu ba shi yasa a yau inda za ka je ka samu mutum yana wani aiki ko yana sauraron wasu mutane sai ka je kana ta masa magana kana ta masa magana bai gama sauraron sauran mutanen ba kana so ya zo ya same ka ko kuma kana so ya saurare ka zai ce maka malam zuciya ta faɗe ne ba ni da zuciya guda biyu yana kawo wannan ne don ya tabbatar maka da hanzarinsa na ka bari ya gama sauraron waɗannan kafin ya zo ya saurare ka da zuciyarsa biyu ne zai ɗauki ɗaya yana saurara ya ci gaba da saurara wanda yake saurara kai kuma da ka zo ɗauki ɗaya saurare ka amma zai ce maka a zuciya ta ɗaya ce dan Allah ka yi hakuri bari su gama kai ma sai ka zo ka yi mene ka zo ka yi bayaninka ko kuma mutum ka samu yana mantuwa kan wasu abubuwa zai iya kawo maka ta ɓangaren hanzari ya ce maka zuciya ta fa ɗaya ne har ma mutum ya ambato maka wannan ayar Yace ce maka ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi saboda yana itizari wanda yake tabbatar mana da cewa kowane mutum daya zuciya ɗaya ne tare da shi ba zuciya biyu bane sa'an nan kuma har yanzu a Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi Allah ya ƙara masa lafiya yace wannan ayar tana ishara da cewa wato zuciya abubuwa biyu ba su haɗuwa cikin zuciya shine a samu son Allah madaukakin sarki a kuma samu son abin da ya shafi kafirai a zuciya guda yace wannan ba a taɓa samu dole ko ya zamanto an samu son Allah a cikin zuciya ko ya zamanto an samu son kafirai a cikin abin da ya shafi zuciya amma ba ka samun mutum ɗaya ba ka samun mutum ɗaya yana son Allah kuma yana son abin da ya shafi kafirai ba zai taɓa yiwa ba wannan ayar ta yi mana wannan bayani na farko na kore batun zuciya biyu a jikin mutum sai kuma aka biyo baya da maganan zihari maganan zihari lokacin da muka fara bayani shekaran jiya kan abin da suran nan ta kunsa mun ɗan yi ishara zuwa gare shi a takaice shi ne mutum ya cewa iyalinsa ya cewa matarsa anti ce alayyaka zahari ummi ke din nan bayanki kamar bayan mahaifiyata ce wadda su mushrikai da suna ɗaukansa menene suna ɗaukansa saki ne ba'in saki wadda ba a komensa shi zihari kenan to ibn kathir rahimahullahu ta'ala lura da an hada maganganun guda biyu a aya ɗaya ko kuma an sa maganan an hada maganan zuciya biyu da maganan zihari a jere sai yake cewa kama annahu la yakunu li shakhsin wahid qalbani kamar yadda baya iya haduwa a samu mutum daya da zuciya biyu fi jawfihi a cikin jikinsa yace wala tasiru zawjatahu allati yuzahiru minha ma yaqulu anti alayya ka zahari ummi haka kuma ba zai iyu mutum ya ce wa iyalinsa anti alayya ka zahari ummi kuma ya zamanto hakan ba misali yadda bai iyuwa a ce mutum ɗaya na da zuciya biyu haka kuma mutum ba zai ce wa iyalinsa bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce sa'an nan kuma ya tabbata a kamar bayan mahaifiyantan ba sai aka shar'anta kafaran da idan mutum zai yi zai koma zuwa ga abin da ya shafi iyalinsa yace kazalika la yasuru da'i waladan lirrajul ta tabannahu fada'ahu Ibanallahu. haka kuma a ayar ta yi mana magana ga cewa wanda mutum ya kira wani yaro da suna ko ya danganta yaro da sunansa wadda kuma shi ba shi ne mahaifin yaron ba ina fata an fahimta asalin wannan ayar maluma suka ce ta sauka ne akan abin da ya zai zaidu bin harika shi zai bin harisa kamar yadda zamu zo mu gani asalinsa wato bawa ne wadda dan uwan na na Khadija radiyallahu anha ya sayo sai ya zo ya bada na Khadija radiyallahu anha na Khadija kuma ta ba da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ana kiransa da Zaid bin Muhammad Zaidu dan Muhammad ina fata an fahimta sai ayan nan ta sauka ta kore wannan danganta zaidu da ake yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama. sai aka koma ana danganta shi da mahaifinsa zaidu bin harita to ma'ana kamar yadda ibn kafir abinda yake so ya ce kamar yadda babu wani mutum ɗaya da yake da zuciya guda biyu haka idan mutum ya ce wa matarsa ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce matarsa ba za ta zamanto kamar bayan mahaifiyarsa ba kuma haka kamar yadda ake ce zaidu bin muhammad hakan ba zai iyu ba zaidu ba zai zamanto dan muhammad ba abubuwan duka guda uku kamar an je an yi inkarin su ne ba zai yiwu a ce mutum ɗaya yana da zuciya guda biyu ba kai da kace bayan iyalinka kamar bayan mahaifiyarka ce hakan ba zai yiwu ba in kai ka fara wannan abun ya tashi haka kuma ba za ka samu wani yaro ka ce ɗanka ne ya kuma zamanto ɗanka ba duk waɗannan abubuwan ba za su taɓa samuwa ba wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum ay lam yaj'al Allah ta'ala المرأة المظاهرة minha amma umman liman لمن ظاهر منها haka kuma ba zai taɓa yiwa wato wadda ka ce idan mutum ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce ba matarsa ba za ta zamanto mahaifiyarsa ba ba zai taɓa yiwa ba sai malami yake cewa wa kana ahlul jahiliya yu'idduna zihar muharraman lizawjati kal ummi a jahiliya a zamanin jahiliya suna daukan cewa idan mutum ya ce wa matarsa anti alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce to suna daukar matar tasa kamar mahaifiyarsa fa abqala Allahu zalika sai Allah madaukakin sarki ya bata haka wa bayyana hukumu fi suratul mujadala Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin zihari a cikin suratul mujadala cewa hakan kamar yadda a jahiliya suke yi ba daidai bane da hukuncinsa wa anna man zahara min imra'atihi yajibu alaihi kafara duk wanda ya zihari wa matarsa abin da yake kansa shine kafara duk wanda ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke din nan ki kamar bayan mahaifiyata ce ko kamar wani gaba ne daga cikin gabar mahaifiyarsa ai mun san cewa bai halatta ba zai iya ce mutum ya wuri mahaifiyarsa ba ko mutum ya sadu da mahaifiyarsa to idan mutum ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce ko wani gaban jikinta kamar gaban mahaifiyarsa ce ai mahaifiyarsa an haramta masa ita saboda haka ya haramta wa kansa iyalinsa da wannan magana da yayi ina fata an fahimta to su a jahiliya suna ɗaukan hakan saki ne alba'in saki ne wadda ba a komensa ina fata an fahimta haka wasu maluma suka ce har farkon musulunci haka ake daga baya sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo sassauci idan mutum ya ce wa iyalinsa ke ɗin nan gaban jikinki kaza kamar gabar mahaifiyata ce to sai aka sanya masa kafara wanda in yayi wannan abun wannan ziharin da yayi ya tashi kafara kuma shine it raqaba mutum ya zamanto ya yanta baiwa ko kuma su yi azumi na watanni biyu a jere ko kuma ciyar da abin da ya shafi miskinai guda sittin saboda haka wannan su ne ka fara da aka tsara wadda idan mutum ya yi idan mutum ya yi zihari ya zo ya yi wannan ka fara to ziharinsa ta tashi ya yi ka faranta. wannan wani rahama ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa al'ummar musulmai saboda a zamanin jahiliya kamar yadda na faɗa suna ɗaukan hakan a talakul ba'in ne saki ne wadda babu hali a yi komensa anti alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ci. shikenan ya rabu da ita rabuwa wadda babu komi addinin musulunci zo yayi sassauci aka ce a to ka yanta baiwa ko ka yi azumin wata biyu ko ka ciyar da ne ko ka ciyar da miskinai sittin daga nan sai ka koma ka ci gaba da saduwa da iyalinka amma idan ka faɗi haka idan ka ce mata an ce alayya ka zahari ummi sa'an nan kuma ka zo ka sadu da ita to wannan ka aikata babban abu na laifi cikin abin da ya shafi addinin musulunci akwai sauran bayanai dangane da abin da ya shafi shi wannan zihari din in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu karasa za mu karkare bayanai kan abin da ya shafi wannan ziharin insha Allah ta'ala mu kuma yi ƙarin bayani akan abin da ya shafi attabanni muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa هو الغفور الرحيم والسلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته